wato lalo kamar da kai bayani haka ne akwai wannan dokar hana zirga-zirga wadda su min soja suka bada a jiya yau kuma suka sake tsawaita zirga-zirgan a bayani kuma da suka bayar shine har illa masha Allah wato babu ma lokaci kuma abinda ma yake bura mutane mamaki kusan duk mutane na hira su a koda na dan zanta da su haka shine yanzu ba a cikin mulkin soja ake ba kuma ba a karkashin dokar ta ɓaci ake ba amma a ce wannan sanarwa na fitowa daga wajen hukumomin soja ba gwamnatin jiha ba kuma ba su wato rundunar 'yan sanda ba. To Haruna kamar sun faɗi dalilin da yasa suka ce babu lokacin ɗage wannan doka? Gaskiya ba su yi wani bayani ba bayanin da suka ce abin da suka ce a wurin kawai ne a doka ta ɓaci tana nan kuma an tsawaita wannan doka har illa masha Allah babu dai ƙarin bayani amma kamar bayanin da suka yi na farko shi ne sun kafa wannan doka ta ɓaci ne saboda bincikan musamman matan da ake zargin sun shigo gari da bama bam sakamakon hari da aka kawo shekaran jiya da maraice a garin maiduguri wadda kuma jama'a ke ganin cewa ah, tun da wannan abun ai a bayan gari ya auku a ya kamata ce ai an katse a mutanen yin shigowa gari mai duguri ba a takuri mutanen da suke cikin gari ba ya kamata sai mutum ke cikin gari a sa ido a kan mutane su ci gaba da zirga-zirgar su su kuma su ci gaba da fafutuka da waɗannan mutane da ke irin waɗannan ƙauyuka don ko da zai sai na samu wani bayani cewa akwai wasu ƙauyuka can a wuraren kudancin borno kusan ƙauyuka uku ne wadda boko haram sun je sun far masu wanda kuma yana gani kamar hakan ɗan tsoro bai je wurin ba yanzu sun raja ne gaba ɗaya kusan wuraren kewayen birnin maiduguri da kuma cikin garin maiduguri yanda idan mutum ba sa yayi ba suka gana tafiya akan titi za su sokar da shi su kuma mutuncinsa a cikin motarsa su nuna masa cewa ba lokaci bane na tun da akwai wannan doka kuma doka a hannu yake. Hmm. Akwai takaddama game da batun adadin mutanen da suka jikata a wannan hari da aka kai a shekaran jiya. Shin an samu wani karin bayani game da wannan batu? Wato gaskiya har zuzu hukumomin tsaron soja da suke da alhakin bamu yawanci wannan adadin irin abubuwan da ke faruwa haka musamman ma mutanen da suka ji raunuka ko kuma suka rasa rayukansu har yanzu ba su ce mana komai ba game da adadin mutanen da suka samu raunuka ko kuma suka rasa rayukansu sai da akwai bincike da na gudanar ya nuna min cewa akwai mutane da dama da wasu an yanka wasu an bindige kuma ciki akwai jami'an soja guda biyu da sun raunata ba wai mutuwa suka yi ba sun raunata sabanin kamar bayanan da wasu kafafen yaɗa labarai suka bayar suka ce jama'a da dama haka da su ma suka raunata din wasu na karɓar magunguna a asibiti wasu kuma ana cire musu a sashi hakan nan asibitoci sakamakon wannan harbe da aka yi na ranar a shekaran jiya kenan. To da yake a bayaninka a baya ka yi maganar irin takura da mutane suke ciki, kamar a wani hali ake ciki ganin cewa ba za a rasa marasa lafiya da masu fita neman abinci da dai makamantan abubuwa kamar haka ba. Gaskiya shine ma babban matsalar da yanzu mutane ke fuskanta musamman ma mutumin da zai fita sai ya fita zai je nemo abinci da eh, daura tukunyansa akan wuta gaskiya za a ce ya shiga cikin wani mummunan hali tun da yau an shiga kwana biyu ba tare da an sanar da shi ba babu shiri za kamar lokacin ne ka iya cewa a lokacin zaɓe ne an sanar da kai dama ka san akwai zaɓe akwai rashin fita so wannan doka ne a kafa na lokaci lokaci guda kuma ba tare da an sanar da kai za a kafa ba kuma ba an sanar da kai awa ashirin da hudu kuma a sake kara wasu awanni ba babu ma ya lokaci kaga dole ne mutum ya tagayyara ko kuma ya shiga wani halin kunci na rayuwa ganin cewa yawanci mutanen da suke nan mutane ne masu kananan ƙarfi kuma mafi yawan su ma suna rike da 'yan gudun hijira ɗaya biyu haka a wurin su a kuma rahotanni da muke samu cewa yanzu haka ana shirin gudanar da wato jaraba na jarabawan karshe na sakandare wanda ake kira wayek a wasu sassa hakan nan to idan har ba an dage wannan dokan ba yana iya taba wannan jarabawa da za a yi